Haɓaka fannin sinima da ƙarfafa alaƙa tsakanin masu ruwa da tsaki a harkar fina-finai ita ce manufar rataba hannu kan wata yarjejeniya tsakanin ƙungiyar masu shirya fina-finai na Nijar da wata ƙungiyar masu irin wannan sana'a a Najeriya da ake kira Mopan. Yarjejeniyar za ta baiwa ƙungiyoyin guda biyu damar haɗa ƙarfi da ƙarfe don su yi aiki tare. Muhammad Alkebir shugaban kungiyar masu shirya fina-finai na Niger ya yi karin bayani. Amfani da Niger za ta samu shine daga yanzu za mu samu wakili da zai sauƙaƙa mana a can Najeriya. Daga 'yan wasa har zuwa masu shirya fina-finai za su iya tafiya su haɗu da masu shirya fina-finai na Najeriya ba tare da sun fuskanci matsala ba. Saboda Mopan za su shige mana gaba. Bayan wannan ma misali a Niger ana saka wasu fina-finai a talabijin masu zaman kansu a kyauta. Wasu wasu kuma a ɓoye ake saka su amma tare da wannan yarjejeniyar za mu ga yadda za mu yaƙi wannan ɗabi'ar tuni mopan ta yi alkawarin sauƙaƙa hanyoyin sa waɗansu fina-finai da ake shiryawa a nijar a talabijin kamar irin su arewa 24 kenan kun ga amfani ne a wannan yarjejeniyar da muka saka a hannu tsakanin ampak da kuma mopan a ganin shugaban kungiyar masu shirya fina-finai na najeriya adamu ahmed wannan yarjejeniya damar gaske ce game maza da mata masu aiki a wannan fanni. Kusantar juna tsakanin kungiyoyin guda biyu za ta ƙarfafa hulɗar amintaka da musanyar fusaha. Za mu sanya hannu domin mu tabbatar da an kafa wata yarjejeniya ta gudanar da aiki tare. Kuma muna ganin da alamun nasara insha Allah a bisa tsarin nan. Domin ko yanzu a adina to da wani producer mun zo tare dan ya halarta ba tare da an bashi masauki ko abinci ba shi ya dauna yin kansa kuma ya kai fim sa Kano mun zauna mun kalla kuma na ɗauke shi na kai shi Arewa 24 sun haɗu sun tattauna da masu kula da wannan abin. ga tun daga yanzu an fara dora su a bisa hanya wadda za a dinga ganin fina-finan su suma a wasu guraren insha Allah muna tuna muku cewa an rataba hannu kan yarjejeniyar albarkacin kasar bashe koli fikini da kasar Nijar ta shirya a cibiyar al'adu ta Umar Ganda sai sai oje da ke yamai a watan man da ya gabata.